بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا شكل littafin muktasar خليل منا شاهي na ɗari uku da sha biyu ko? ɗari uku da sha wa ya amara hu bi alifin ayyana ha a ayyana ha aula wa zawwajahu bi alfaini kun gane shi wato mutun na yace mu wani wakili ne ka sai ka wamin aure yayin to ka magana sadaki yace kai min sadaki da dinari dubu to wa za a aura ce wance ko ko yace a duk mata da kaga ta cancanta da ni ayyana ha aula ai ba awalan na ba dama kure na yayi kure kure kure mai dabi na ba kure mai litahi ba eh ka san wani kure mai litahi kace in ya umurce shi da ayo mai arme bi arfin da dubu su an da sadaki awo ayyana ha aula ya ayyana matar da za a auro ko bai ayyana ta ba ya dai ce ayo mai aure da dubu muna tare da kuwa wajahu bi alfaini sai ta an kai masa laki dubu biyu an kulla aure an kama ta to an kama ta an yi salaki dubu biyu mallan ya ce wa in da hala fa'ala zauja alfun wa ganimar wakilu alfa <laughs> ta ciki dai in miji ya duhuli da mata bai sani ba to dubin nan da miji ya magana cewa a wakilce shi kan su zai biya to shi ko wakili zai kara dubu to ta hauka ne wakili ya biya dubu amma sharaɗi in ta ta'adda in wakili ya tsallaka iyaka a za a gane tsallaka iyaka ta bi ikirari ya ce ni ni ƙara dubu au bi bayyana tun koko da shaida sun ka ce amma muna nan amma sadakin nan da an kai dubu wala an kai shi jama'a tun da shaida sun shaidu biyu an kai shi kuma ita mata su an kace musu a sadakin ta akwai dalilin hana mata abinta babu dalilin hana mata abinta saboda haka shi ko miji babu dalila ce ba da dubu biyu don dubu guda ce to wane ne ya ƙetare iyaka wakili to ya biya dubun nan illa ko ba shi na ba in ko ya zama ba a samu shi wakilin ya tsallaka iyaka ba ko ba a samu tabbata shi da ba tunan mi za a yi eh, wato halohiya wato ita mata sai ta rantsi billahi lazi la ilaha illahuwa an kulla mata aure da dubu juna amma sharaɗinta ya rantsuwa yan halafa zauju in miji ya rantsi billahi lazi la ilaha illa bai wakilta wakili ba sai ce mai sadaki da dubu to ka fara rantsuwa shi miji shi ka fara rantsuwa ta rantsi bilal zila ila ila dubu an kai shi kuwa rantsi bilal zila ila ila dubu guda abin ga a ah? to wa fi halifin zauji lahu a cikin rantsar da miji shi rantsar da wakili shi kuma da dubu guda ya yi in na kala in shi miji ya ji tsoron rantsuwa bai rantsuwa ba an ka ce ta shi mi gama da rantsuwa ga shi na yan ba guda na wuce ba duka duk ka amma shi shiranki in ya zama miji ya kiran tsuwa wasila ya kiran tsuwa wani galimar alfa ko na tsallaka eh? wani galimar alfa sani ya tebe ya dubu ta biyu shi miji to shi an kai batudu kaula na an yi batudu an kusan bata guda da shi ko to an yi biyo, to ni na ka sami ji shi biya rubun gare biyu nukunin da yi ai kamata shi rance eh. a ai shi wakili tun da ya tsuwa to shi shi miji shi in ya rance ka ga ba wata magana ko dai wakili ya biya rubun nan guda ko ko shi miji a sauwaka mai ba auren ko ko mata ta yarda a ce a yi na tsa miji to mu zo wa in da hul in miji bai duhuli da mata ba sannan kuma bai san an ƙetar iyata ba an yi mai arme da dubu jubiyu waradiya ahaduhuma ɗayan su ya yarda don da ba guda aka bi yarda cikinsu bai sani ba sannan ɗayan su ya yarda to in ɗayan su ya yarda lazim al'akara ya lazim suna daban shi in miji ya yarda ya ba dubu biyu ba ga magana ba in ba ta sayar da ta ashi dubu guda ba ga magana ba ya shi na bai yi duhuli ba ɗayan su ya yarda lazima hmm. lazima al'akara to mu zo karatu la inil iltazama alwakil wal alfa aha bai lizinci miji ba sai ya yarda da cewa ai aure in wakili yake kai ku bari ni na lizinci ina da dubu shi wakili yasa duk wata rigima a batta kai ka bari ka bada dubu ke ki bari za a baki dubun kilo ni zan biya to shi miji bai lizinci ke da ba kun san dalili wato dan adam duniya babu abin da yake gudu irin fadi. nan gaba na aikiya wanda ko sadaki sai da an kasa kasa ya kai da an sayar gima sai da aka cika masa sadaki eh eh za na gori a a to mu zo wani kullum takalibul akari fi ma fi da ikirawu mata na dama ta rantsar da miji miji na dama ya rantsar da mata ga abin da ikirari ne zai ba da fa'ida amma fa ta kun bayyana tun in shaida bata tsaya ba amma in ga shaida ai ba wani abin ga akwai ko akwai rawaɗe ga ga hanya wala turaddu kuma ita wa garan uwa ba a mai shaita ga abokin jayayya miji ya ki yayi lukuli a ce ke mata kirance ko mata ta lukuli a ce miji shirance a a ba nan na ba ba irin a yamin su mata ba ta ba ba irin ta ba sai dai malam ya ce kuma irin ta hamahu idan ta tunce shi ita ba tat wato kenan ita da ke nema ta tunce wanda ake nema gari shi an mijinta ba za a mai da wannan rantsuwar ba ba kamar wacce ne min tuhumatin ta ta kotu ba so mu zo warjiha bada'atu halifi zawji ma amarahu illa bi alifin. an rinjayar miji ya fara rantsuwa bai umarce shi ba wallahi sai da dubu yi mace kawai misra kin ba dubu ba to ya an ƙara wannan rantsuwa miji ya sha billahi la ilaha illa huwa bai umarce ba sai da dubu sannan ni summa lil mar'atil fasku. awal imza'u sannan mata tana da mata ce to a bude auren ita wallahi ba ta da dubu guda ko kuma ta ke tayar da dubu guda a ba aure amma sharaɗi in kama bayyana in shirya ta tsaya alata zuwijin bisa ga auren bi alfayin rubuzu wa illa in ko ba a samu shaida ta tsaya akan auren da dubu biyu ba to wakar silatul qatfi sadaki kamar sabani na a cikin gurgudon sadaki gurgudu na sadaki kamar sabani na nan kenan kowanne daga cikin su zai rance amma mata ka farawa don ita an mai saisuwa in ta rance cewa kullin na ayin shi bisa ga dubu biyu sannan miji shi rance shi ko ba haka nan na ba in an kai wannan aka gama mata ba ta yarda ba sannan a da wurin kowansu ya sha billahi lazi wa 'yan alamar bai ta'addi shira in mata ta ya sani gabanin kulli ko kuma gabanin bina'i da cewa mijinta ya tsallaka abin da wakili ya tsallaka iyaka eh to dubu za a bata ta ji labarin mijinta ya aiko ya ce ai mata ake da dubu tana kusa kulli tana jin mutum ya ce dubu biyu da bai na sadaki ni da wakili ne jama'a ta sani kuma ta sani ba to fa alhu to mu zo wa bil aksi in ko ya zama miji ya ya sani shi ma da tsallakewa ya wali ne ya kulla mai arme da dubu biyu ya rutsa ya ruhuni da matar ga ni an ka ce to dubu biyu zai basuwa don mina ya san miji ya tsallaka mai iyaka an to oh, ki tsaya ba hasi mana ko ba ne ba to wanzu rubuyu zai bai jama'a muna tare kuwa to mu zo eh haka ne wa ya alima kullun in kowanne daga cikin matar da miji kowanne ya zan ya ya sani mai wakili ya tsallaka iyaka an kulla arme da dubu biyu to mu wa alama bi ilmi al-akhari kuma ya ya sani da sanin na daban miji ya san mata ta sani mata ta san miji ya sani ko kuma sani ba su duka to ruyu aka bai wa ya alama bi ilmiha ko ba shi na ba in miji ya san da sanin mata an tsallaka iyaka fakat amma ita mata ba ta sani ba da cewa mijinta ya sani to buzo to rubuna guda za a basuwa in ko mata ta san miji ya sani amma shi bai san da saninta ba fa alfani duzu da abai aha muna muna tsallaka da rafi nan walam zawul tazawuj azratin ghayr mujbiratin bidun sadaqin misli الحمد hmm. لله